Matakin wanda ke shafar fursunonin da kotu ta riga ta yanke hukunci a baya abu ne da ke takaita tsawon wa'adin zaman wakafi ga wani rukunin 'yan kaso yayin da ta wani bangare abin ke baiwa wasu damar fita daga kurkuku kwata-kwata. jigo a gamayyar ƙungiyoyin yaƙi da hukuncin kisa coalition mondial de lutte contre la peine de mort reshen niger alhaji mustapha kadi wanne ya ba da matakin na ganin sa tamkar wata hanyar rage cinkoson jama'a a gidajen yari lokaci zuwa lokaci in za a bikin sallah independence haka eh, ko sallar jamboriya wannan doka dama 'yan kasu suna jiranta waɗansu daga ran nan ma sun hita da gidan kasu waɗansu kuma hukuncin kawai kisa ne aka yi ma mutum sai abin ya sabko kasa sai mutum Allah ya hidda shi da cikin wannan matsala har mai shekara talatin wata ran sai kaga ga gashi nan an sake shi bai ma shekara goma sha biyar ba a cikin gidan kasu tunda ba a son gidan kasu mutane suna yawa yanayin lafiya na daga cikin manyan dalilan da ake amfani da su wajen tantance 'yan kasan da ya kamata su ci moriyar wannan tsari kawal eh, mutane masu ciwon farfadiya a cikin gidan kasu irin wannan ba a son shi dan ana dibin yana iya wani ya kamu ciwon tari wanda yake da shi ana mishi ahuwa da a hida shi daga cikin kaso da kwai kuma masu ciwon kansa da kwai kawa yara kankana waɗanda ba su cika ba shekara goma sha takwas minor kenan suna cikin waɗanda abin ya shafa. da kuma waɗanda kawallar zawa duk wanda adda shekara ya da saba'in da biyar ana iya sa shi cikin wannan ahuwa mata waɗanda suka aihu masu ba da nono ko masu cikkuna sai a ce su waɗannan za a yi musu ahuwa. Sassauta hukuncin kisa zuwa zaman kasan rai da rai kamar yadda yake rubuce a takardar ahuwar da shugaban majalisar CNSP Janar Tani ya saka wa hannu abu ne da ƙungiyoyin kare hakkin ɗan adam ke kallo da mahimmanci in ji abdulnasir na hantsi na makarantar demokradiyya. niger ta hau da hannu biskan takardar da aka ce ma abolition de peine de mort saboda abu ne wanda duka masu kare haƙƙin ɗan adam sun kaga bai cancanta ba a hana ma dan adam rayuwa don saboda laihi kuma da an san yanayin shari'a zai iya sakewa ko da akwai kuskure cikin shari'a wanda an kai ma hukuncin eh, kisa daga baya za a iya a gyara wannan shari'a kasancewar matakin na zuwa a wani lokacin da ɗimbin 'yan siyasa ke kulle a gidajen yari daban-daban tun a washe garin juyin mulkin 26 ga watan yuli ya sa shugaban kungiyar farar hula ta fcr sula umaru an karar da hukumomin mulkin soja su dubi halin da waɗannan mutane ke ciki da idan rahama idan sauki ake nema ya kamata yau a samar da sauƙi ga waɗanda aka kama musamman shi shugaban ƙasa da iyalin shi wanda yake eh, har kotur ta sidiyawo ta umarci a saki wannan ɗana shi don haka muna ganin babban alheri a yau a wannan ƙasa tamu shine a diba waɗanda aka yi mariko waɗanda ba su da laihi a sake su. To sai dai matakin akuwar bai shafi mutanen da aka kama da aikata manyan laifuka ba irin su amfani da takardun bogi, cin hanci, halitta kudaden haram, kera kudaden jabu, handamar dukiyar kasa fataucin miyagun kwayoyi ta'addanci da yi wa ƙasa zagon kasa da bautar da dan adam da dai sauransu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.